Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita ɗari ɗaya da biyu. biyar sai rediyo amfani sarauniya fara'a noma dalar da kuma niyya. a kuma ana iya samun alfa rediyo na kuma sun da ke kasar Ghana. masu na'urar kwamfuta kuwa suna iya samun a duk lokacin da suke so akan voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Jumai Ali muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi kuma bayan labaran duniya za ku cewa an kashe jami'an tsaro a kasar Kenya har takwas a wani kwantan bauna da aka yi musu sai kuma a jamhuriyar Nijar inda jihar zindar wato da Magaran ta ciri tutar kula da 'yancin kananan yara daga nan baba ya kuma makere zai shigo da shirin sa na dawo lafiya sai su lamun barma da zai shigo da labarun da suka dauke hankulan jaridun jamhuriyar nijar daga karshe mu kawo muku sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko mana amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum ga labarin mai karantawa Jummai Ali. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce fiye da iyali dubu biyar ne suka arcewa yaƙi daga ciki da kuma wajen birnin Hadaida mai tashar jiragen ruwa na ƙasar Yemen. Mai magana da yawan majalisar Stephanie Dujarric ya ce ana sa ran wannan adadi ya ƙaru domin ana ci gaba da yin ɗauki ba daɗi. Ya faɗawa manema labaru cewa ƙungiyoyin agaji na jin ƙai sun tanadi kayayyakin abinci da mai da dubban kwalayen da suka kunshi kayayyakin taimakon gaggawa. yanzu haka akwai kimamin farar hula shida a hudaida A makon jiya sojoji ƙarƙashin jagorancin ƙasar Saudi Arabia suka ƙaddamar da hare-haren makamai masu linzami da jiragen saman yaƙi da kuma ta ƙasa a kan 'yan tawayen Houthi a wani yunƙurin fatattaka su daga hudaida da suka mamaye shekaru biyu da suka shige. Amurka da ƙasar Turkiyya sun fara sintirin haɗin gwiwa a kusa da birnin Man na ƙasar Siriya. jiya litinin ma'aikatar tsaron amurka da ake cewa pentagon ta tabbatar wa muryar amurka wannan mataki mai magana da yawon pentagon eric parson ya faɗawa muryar amurka jiya litinin cewa sojojin amurka suna sintiri a bangare ɗaya yayin da sojojin turkiya kuma ke sintiri a ɗaya bangaren tun da farko rundunar mayakan turkiya ta tabbatar da wannan aikin sintiri na haɗin gwiwa a shafinta na twitter a farkon wannan watan amurka da turkiyya suka yi na'am da taswirar magance rikicin da aka yi watanni ana yi a kan birnin ƙasashen biyu sun samu saɓanin ra'ayi a kan goyon bayan da amurka ke bai wa ƙungiyar 'yan yakin sa kan kurdawa ta ypg 'yan yakin sa kan da turkiyya ta ɗauka a zaman 'yan ta'adda waɗannan labarai suna zo muku daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jiya litinin shugaban amurka donald trump ya ce amurka ba za ta zama sansanin bakin haure ba kuma ba za ta zama inda za a ajiye 'yan gudun hijira ba shugaban ya wannan furucin ne a fadarsa ta white house a yayin da ake ta nuna bacin rai dangane da matakin da gwamnatinsa ta ɗauka na raba yara da iyayensu akan iyakar amurka da ƙasar mexico Wannan matakin ma ya sa matan tsaffin shugabannin Amurka guda uku suka yi Allah wadai da wannan manufa ta shugaba Trump. waɗanda suka shiga amurka ɗin ta barauniyar hanya wato waɗanda yaran da aka raba iyayensu iyayen nasu da suka shigo amurka ta barauniyar hanya a ranar lahadi jaridar washington post ta buga labarin cewa mata tsohon shugaban amurka george bush laura ta bayyana manufar a zaman na rashin tausayi da kuma bai dace ba. haka ita ma michelle matar tsohon shugaba barack obama ta mai da matani akan wannan mataki ko manufa ita ma matar tsohon shugaban amurka ya takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar democrat hillary clinton ta faɗa a jiya litinin cewa al'amarin akan iyakar amurka da mexico da ke kudancin ƙasar rikicin jin ƙai ne kuma abin da ke faruwa ga iyalin yana da ban tsoro hatta matar shugaba Trump ɗin wato Melania ita ma bata goyi bayan wannan manufa ta mijinta ba. Ta gabatar da sanarwa ba sabon ba ta mai magana da yawanta a ranar Lahadi akan wannan batu. Melania Trump ta ce ta tsani daga an raba yara da kuma iyayensu. Wani sabon rahoto da wata ƙungiyar da ke ƙididdigar waɗanda suka mallaki makamai da cibiyar ta ke birnin Geneva ya gano cewa farar hula a nan amurka sun mallaki bindiga fiye da kowace ƙasa domin kusan kashe 40 daga cikin 100 na bindiga da aka kiyasta sun kai miliyan 857 suna hannun farar hula. Rahoton da aka gabatar jiya Litinin ya ce Amerikawa sun mallaki bindiga miliyan 393 fiye da dukkan kasashe 25 da mutane suka fi yawan mallakar bindiga. idan aka kwatanta da kasashen india da china waɗanda kowacensu take da kimamin mutane biliyan ɗaya da miliyan uku to amma su ne suka zo na biyu da kuma na uku akan yawar farar hula da suka mallaki bindiga mito miliyan saba'in da kuma kusan miliyan hamsin batun ƙayyade mallakar bindiga batu ne da ake ta muhawara a kansa a siyasance a nan amurka bayan da aka ta samun mutane suna harban wato suna harbe-harben fada kan mai uwa da wabi a makarantu da kuma wuraren da mutane ke taruwa. Gwamnatin Trump ta ce za ta inganta matakan tsaro a makarantu, to amma ba ta buƙaci a zartar da wata sabuwar doka a kan ikon mallakar bindiga a nan Amurka ba. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. bari mu faro da mu faro rahoton daga kasar Nijar inda aka bayyana mutanen da magaran a matsayin waɗanda suka kula da 'yancin yara na ta fara da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. a wata ƙididdiga da aka gudanar jihar da magaranci ta fice wajen kula da hakkin yara madam rabi sumana ita ce darakta ta hukumar da ke kula da kariyar yara ta fara da miƙa godiyarta ga iyayen yara inda ta ce su ma sun taimaka wajen samun wannan matsayi. Al'umman da magaran ina yi musu godiya sun kama ma yara sun kaɗa ma yaransu yana gwadi kamar dai lalle suna tare da mu kuma suna jin suna jin kishin yaransu muna gode musu alhamdulillah. kowaɗanne abubuwa ne suka yi har da magaran ɗin ta samu wannan matsayi game da hakkin yara sai rabi su mana ta ƙara da cewa da an kai classman nan yame da magara mu ne muka zo na biyu amma dai in an kawo mu kukan yara mu ba mu kwance da kaya nan da nan ne muna doki abin a hannunmu mu tai in abu na pursuit ne sai mu pursuit in kuma mu sa ido kuma muna muna kare ma yara yanzu in kin duba janvier dai zuwa premier trimester dai da na yi misali ma kamar dai yaro dubu da hamsin da biyu muka kama musu akwai wasu yara ina shi wajen 24 da wannan bisa fade ne akwai wasu yara da armen dole ne armen gaugawa da ake mu yara wannan kuma mu mu uwayen wayan kai sun gane sun hasa wannan armen akwai wasu yara maltrators ake musu ko ina ne ma muna huta saboda mu huda mu yara hakinsu. Daga ɗaya waje gwamnan jihar da magaran Malam Isa Musa ya nuna gamsuwar shi game da wannan matsayi da na magaran ta samu kan hakkin yara inda ya kira ga iyayen yara da su kula yaro arziki ne da ya kamata a tattala yaro su ne mayan gobe kuma a tuna maya yaro arziki ne wani ta kamata ya zamanto an tanada yaro abin ta kama shi a bashi horo na gari a bashi shi da ci da sha mishi tarbiyya da lahiyar jiki mu kiyaye musu da abinci shine yau muke kare kiran uwayen yara ba ka je ka haife yara ba ka zubda su a titi a'a ya zamanto waɗannan abin wanda Allah ya lance ka kai gare su kai su to amma kashi yau ba haka muke gani ba don haka muke ƙara yara iyaye su kula da yara in ka kula da yara za su kula da kai wata rana waɗannan yaran abin alfari ne gare mu tamar abari muryar amurka daga da magaran a jamhuriyar nijar to a gaida tamar zahar da magaran ba zandarwa kamar yadda na tuntuɓin harshe da farko kafin mu ci gaba kuma a shakata da wannan mu ta kano mu shige naija sun ɗau mulkin kai ba wani ja inja don sun kawo hijja hamani aboki afuwaja daga nan muze ya race a fabolta su ma can sun yayanta musa a yau sun sabunta more zumai san sa da zumunta ya mai gwada ba shiga labaita a waga dugu jirgi za mu shiga mu ce fadar abijan maga ga fufu ya banya yana yanga don ko baya da abin tsarga a ƙasar ba wasu 'yan darga kuma hau mota mu ce mali sun ɗau 'yanci babu jidali yanzu sun tashi bidar jali ga maddibake ta yana amali wani kyakkyawa mai kyan hali mu haye jirgin sama sai kamaru su ma 'ya'ya ne a hararu mani imta ne a cikin hairu ga ahija nan ba alfaharu kuma ga ihisani ba sharu daga nan jirgin mu ya dirka ku, sai santa afirka mu sabsabko mu ga mulkin nan na bidda ko a ƙasarsa da kansa suke iko ba kajin ga wani ya yi soko daga nan ne zan bi tsawon kogi mu yi ban kwana da mutan bangi sai bar mu gano dangi sun takura sun balle kangi don yulu ba shi abin zargi muke tara kogi sai belji na duba ƙasa da yawan jeji sun ɗau yanci kowa yaji tuni kongo suke yin ƙaraji ba sa ƙaunar mulkin belji allah allah allah haɗa kan mu afirka mu sojuna mutuna da jabun na bayan mu yantattu ne kuma ga ilmu sun ce mun ɗau mulkin kanmu kuma tashi mu nemi abin kanmu mu gaba daular da ta tashe mu sai ista afirka mu ɗan duba su ma ba za su yi bauta ba da yawa a ciki sun karkarba wasu sun jajja da marar karba karban yanci ba wasa ba an yasa lan ba mai ce da mu bayi ne hudu barbanda mu yantattu ne yau tunda mun kai matsayi yau an shaida mai kwazo ne matuƙa banda tanganyi kama sun san yanci da suka yi kwazo ba sa barci ba sa kaunar mai lalaci in ya ce karumi sakaci mu talauta ƙasar mu da jahilci a somaliya banga da bayi ba da faranshi har birtaniya ba wayayyo ne tun bayau ba ba a fi su sani da bajinta ba ya'ya'e ne ba bayi ba yau na ga uganda tana murna kwazon su da himma ya nuna ya'ya ne yau sun amfana milton yau kowa na murna daga kikiyu har ma kukuwa na sannan jama'ar rodisiya federation ne biritaniya ya'ya ne yau babu hamayya ba su yarda su tsaya baya yau zamanin gana hurriya jami'an tsaro takwas ne na kasar kenya kungiyar nan ta alshabab ta kashe a wani harin da su kai musu a ranar lahadi a gabas maso gabashin gundumar wajir. dama dai wannan wuri ya jima da zamewa wurin da 'yan ta'adda ke yawan kai hari zuwa tsallaken bakin iyakar kasar somaliya Ga abin da rahoton Raul Ombo ke cewa wannan na fasara kuma zan gabatar. Wannan lamarin dai ya faru ne da misalin karfe biyu da rabi na rana a kasar a ranar Lahadin nan da ta gabata. Wannan harin ya rutsa da waɗannan jami'an tsaro ne lokacin da suke sintiri a kusa da garin Bojigaras. Mahukuntan kasar ta Kenya suka ce waɗannan bayan Allah sun takawa wasu babamai ne da aka binne wanda nan take bamaman suka tashi kano kuma sai 'yan kungiyar ta alshabab da yake sun yi kwanton bauna a wannan wurin sai kuma suka buɗe wa sojojin wuta wannan ne ya sanadiyar mutuwar mutane takwas daga cikin su isa ahmed abdi dan majalisar dokokin karamar hukumar wajir ne ga kuma abin da yake cewa uh, ya ce nan take suka fara harbin su kuma suka kashe gaba su sai mutum guda ne kawai suka bari a raye a wannan lokacin. Shi ma muna kan hanyar mu ta zuwa asibitin garin Wajir. sai ta Allah ta kasance. Mahukunta suka ce jim kaɗan da kai wannan harin sai 'yan ta'addan suka arce zuwa kusa da bakin iyakar ƙasar Somaliya. Ahmed ya ce ƙaramar hukumar ta bayyana takaicinta ga bisa aukon wannan lamari ya ce babban abin takaicin ma ne duk da yake an aike wa jami'an tsaro da wannan labarin amma ba wani abu da ya biyo baya. It could have been prevented because the public have actually given a first-hand information. Ba mamaki da an iya kare aukuwar wannan bala'i domin ko jama'an gari sun wa jami'an tsaro bayanan da suke bukata kan cewa waɗannan 'yan ta'adda suna wannan wuri da suka aikata wannan ta'asar. Su ma da kansu sun faɗa cewa za su aiwatar da wani abin da jama'a za su yi da na sani a kai, amma an ƙi a ɗauki kowane mataki a kan lokaci. arewa maso gabashin kasar kenya dai ya daɗe da zamewa wani tungan waɗannan 'yan ƙungiyar ta al inda suke aikata wannan mummunan aiki nasu domin ko a cikin watan disamba shekarar 2014 ƙungiyar ta kashe mutane 38 a wurin da ake aikin fashin duwatsu da ke mandera sai kuma a cikin watan afrilu na shekarar 2015 waɗannan maharan suka tsunduma cikin jami'ar garisa inda suka kashe ɗalibai har 148 kana suka jima wasu guda ɗari rauni wannan harin na ranar lahadi dai shine irinsa na biyu a cikin wannan shekarar domin ko ko a cikin watan fabrairu ma sun kashe mutane uku a makarantar firamare da ke karsa al-shabab dai tana kaiwa kenya hari ne a matsayin ramuwar gayya na sa hannun da kasar ta yi tare da kungiyar tarayya afirka na mara gwamnatin kasar somaliya baya kuma hau mota mu ce mali sun ɗau yanci babu jidali yanzu sun tashi bidar jali ga ta yana amali To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu agogo ce karfe uku na tsakar dare da minti goma sha shida ga kuma shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Har yau wannan shirin na ci gaba da yada zango a jamhuriyar Nijar, inda a yau za mu tattauna da Laftanan Abubakar Sale ɗan Bahago, babban jami'in sashen kai komon motoci na ma'aikatar kwana-kwana a jamhuriyar Nijar, inda ya bayyana takaicinsa a akan abubuwan da suke haddasa hatsira a ƙasar wanda za a iya hanawa tare da bada wasu alƙaluma na hatsirar mota tsakanin watanni ukun farkon wannan shekarar 2018. Ya yi wa wakilin Musulmi Muni Barma ƙarin bayani yana mai cewar. Lalle gaskiya ne shekarun baya-bayan ga accident da circulation suna ga yawa suna ga yawa cikin garin Yamai. shi kuma wannan accident an iya ɗaukan fanni-fanni mai fanni na farko dai ne buskan non respect de code de la route mutane ba su bin ƙa'idodin tuki don tanke ba a bin ƙa'idodin tuki dole ne a samu accident de circulation parce que ne bai san wani ne a da priority ba wani abai da wa da gaskiya wa abai da gaskiya don bayan wannan akwai na biyu excess de vitesse mutane na da ganganci ko kana da priority in ya zamanto kana shiga in ka zo wurin point ko kana da priority ya kamata kana ragewa kakin ka wuce na troisième shine waɗanda ke ɗaukan mota ba su da permi generalement mutanenmu suna gamuwa da waɗannan irin ka. To akwai waɗanda ke tuki ba su da lasisi. Kamar yara waɗanda ba su da lasisi sai ka iske shekarunsu bai isa ba su yi fermi kuma suna ɗaukan motocin ubannansu donc man waɗannan in sun samu hatsari sai ka iske ba mu ma iske su sun hidan mota sun tsere paske sun san da sun yi lahi babba waɗannan point uku wannan su ne manya-manyan muharin yawan accident kuma bayan shi zan iya karawa da cewa nyamai ka dai gani nyamai tana ƙara girma donc du coup circulation yana yawa akwai influx massif akwai cunkoso kwarai motuna motoci suna karuwa donc wannan kuma yana iya zama cikin duka mahararruka na accident akwai waɗanda in suna cikin mota sun samu apel ole da su yi su maida gehe su tsaya eh, su ɗauki telefon cikin urgence komi urgence inka in ka samu apel gomi ka tsaya ka ɗauki telefon yakin kai magana ka kare kai kwanci ne to akwai waɗanda ba su yi haka nan sun da son suna tuki suna suna waya bayan shi kuma ya eh, masu shan giya masu shan giya general in ka sha giya baka da hankalin kanka mai wasu ko sun sha giya suna cewa su yi kondir kuma wasu cikin accident muna arrestiran waɗannan ka kuma sai ka iske wanda ya yi accident in shofar inda ake tuki cikin giya yake mai tuki hankalin shi ya kamata a ce yana nan ɗari bisa ɗari yana kontrolin abinda a natsuwa abinda a gaba gare shi abinda a gehe gare shi da baya duka komi mai tuki ilfoke ya zamanto yana cikin hankalin shi ɗari bisa ɗari kurke ya yi aiki in ya zamanto mai tuki bai da hankalin kan shi kenan dole ne yayi yayi yayi banna yayi banna to da yake allura abin yana ƙara yawaita eh, kusan a kowace shekara eh, alamu na nunin ana fuskantar yawaitar hatsarin ababen hawa ya za a iya kwatanta alkaluma na hatsarin da ake fuskanta a kowace shekara to lalle buskan eh, alkaluman aksidan na iya baka dan kwatance da ke ke gwadin da lalle accident suna karuwa in na ɗauko alif dubu biyu da goma sha shida kaga cikin garin ya mai kadai. mun samu accident dubu uku da saba'in da tamanin da goma kuma inda aka tai an samu accident pompe sun tahi akwai rauni akwai wanda ya samu rauni ko kuma wanda ya mace tunda su suna zuwa ne don su yi su yi agajin wanda ya jimu saura kuma polis su yi jere na kwasta don cikin wannan accident dubu uku

da mutuwa su ma sun karu nan nan faske nan muna da 148 waɗanda suka rasu cikin 2017 can 117 muke da 2016 yanzu muna da 148 ya abin yake a watannin farko na wannan shekara ta 2018 eh lalle ko cikin wannan shekarar da muke watannin farko janvier zakwa har mars muna da doni statistic kwatamcin kagan nan muna da accident dubu guda da ɗari da goma sha cikin wata uku da kuma waɗanda suka samu rauni wajen dubu guda da ɗari tara da talatin da takwas don tun yanzu muna da mutuwa wajen sittin cikin wata uku kaga kenan ya kamata vraiment mutane su kula su zanka respecte wannan ka'idodi na tuki. a nan ne kuma za mu dasa aya mu gode wa bakon namu laftana abubakar sale dan bahago babban jami'i a sashen kai komon motoci na ma'aikatar kwana-kwana a jamhuriyar nijar da ma wakilin na musulmin muna barma a madadin daukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka baba yakubu makiri ne daga nan washington dc nake muku sallama a huta lafiya kuma a dawo lafiya. To ga Sulaimu Muna Barman da bai je da nisa ba domin ko zai ba mu labarun da suka dauki hankulan jaridun jamhuriyar Nijar ɗin. zamu soma a sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lebanama. wace ta rawaito cewa hukumomin Algeria sun tuso kiyar 'yanci rani 323 zuwa Agades waɗanda mahukuntan Nijar suka ɗauki ɗawainiyar mayar da su garuruwansu na asali akasarinsu mutanen gundumar kance ne ta yankin zandar jaridar ta ce bincike ya yi nuni kusan dukkan 'yanci ranar da aka saba korowa daga libya da algeria ne ke sake komawa waɗannan ƙasashe ana kuma sake su zuwa gida jaridar lanketar ta bayyana cewa wata kotu a kasar faransa ta kaddamar da bincike domin gano gaskiyar abin da ya faru a lokacin da hukumomin benin da na niger suka baiwa kamfanin bolore kwangilar shimfiɗa layin dogo tsakanin ƙasashen biyu a cewar jaridar a watan mayun da ya gabata alkalin kotun nantar ya saurari wani mai bakin faɗa a ji a ci gaba da neman haske game da cin hancin da ake zargin bolore ya ba mahukuntan niger da benin kwatankwacin yadda abin ya faru a tsakaninsa da hukumomin togo da gine lokacin da suka bashi kwangilar hada-hada a tashoshin jiragen ruwan Lome da Conakry. Jaridar Le yana cewa matsalar hanyoyin zirga-zirga ta fara tsananta a karkara a sakamakon rikon sakainar kashin da gwamnatin Nijar ke yi wa wannan fanni inda aka shafa shekaru da dama ba tare da aiwatar da gyare-gyaren da shuɗaɗɗiyar gwamnatin Tanja Muhammadu ta saba yi wa hanyoyin karkara ba. jaridar la nation ta mai da hankali akan wani yunkurin da gwamnatin niger ta sa gaba da haɗin kan hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da sha'anin cimaka wato pam bayan da ɓangarorin biyu suka shirya taro a makon jiya a nan yamai domin duba akan inda aka kwana game da ƙudurin da aka sa gaba don kawar da matsalar yunwa daga doron ƙasa kafin nan da shekarar 2030 jaridar le republican ta bayyana cewa ƙungiyar kare hakkin ɗan adam ta nafiyar afirka a sado ta gargaɗi shugaban ƙasar jamhuriyar demokradiyyar congo joseph kabila ya yi koyi da shugaban ƙasar nijar domin janye ƙudurinsa na neman wa'adin mulki na uku da nufin kaucewa ɓarkewar rikicin da ke da nasaba da magudin zaɓe to amma jaridar lebanon cewa take isu muhammadu ma dole ce ta sa ya yi watsi da irin wannan ƙuduri saboda shi da kansa ya san cewa da muguwar rawa ƙwamakin tashi sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar To a gaida su yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauro kuka aiko mana. Assalamu alaikum murya Amerika ni suna na Umar Hassan Tanku Katsina Najeriya ba sauro. To ne daɗa mu Najeriya ina muka dosa yau ga gwamnan zamfara ya ce ya aje shugabancin tsaro ya aje. Shi kuma sarkin zamfaran anka ya kai ga zuciyar shi wurin shi ya ɗace ya ce za su kai tsara na bisa ɗinkin duniya saboda najeriya gwamnatin najeriya ta kasa kare su ce da kawai najeriya ina muka da su daɗa allah bai sauki. assalamu alaikum biyoyi hausa gidan rediyo mai albarka mai magana a baban gidan banki suka kuri duniyar najeriya zan yi amfani da wannan dama in yi ma musulmin najeriya da na nijar da na duniya barka da sallah assalamu alaikum sashen hausa muryar amurka sunana adamu abda dingel najeriya ina kiran adama masu gida local government cikin garin daniel ko ina so in nuna farin ciki na game da al'umman mai sallah da suka yi gaba, da allah ya sa karɓa ɗaya kuma allah nuna mana shekara mai zuwa ina kira al'umma su ci gaba da yadda suke ibadu kar su karaya su tsara yawai ta ibadun da suke kamar lokacin da suke cikin watan azumi Assalamu alaikum sayan Hausa na murya Amurka. Mai magana Yusuf Muhammad gazarawa da karamar hukumar gazarawa jihar Jigawa a Najeriya. Sayan Hausa na murya Amurka. Yan Allah ku gane wannan damar miƙa saƙon sai na barka da sallah ga 'yan uwan musulmin duniya da fatan an yi sallar lafiya kuma da fatan dukkan ibadun da muka yi kafa duniya amin. To madalla yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. Wata kafar yada labaran yanar gizo mai suna Propolika jiya Litinin ta saki sautin yaran da aka raba da iyayensu suna kuka suna roƙon a maida su gun iyayensu. Al'amarin ya ƙara ƙaimin caccakar manufar shugaba Donald Trump da ya ce amurka ba za ta zama inda za a sansanin bakin haure ko kuma inda za a aje 'yan gudun hijira ba hatta tsafin wato matan tsafin shugabannin amurka guda uku sun caccaki wannan manufa ta shugaba donald trump ita kanta matanta ta ce ta tsani ta ga an raba yara da iyayensu Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce fiye da iyali dubu biyar ne suka arcewa yaƙi daga ciki da wajen birnin hadeda mai tashar jiragen ruwa na ƙasar Yemen. Mai magana da yawan majalisar Stephanie Dujarric ya ce ana sa ran wannan adadin ya ƙaru domin ana ci gaba da yin ɗauki ba daɗi. Amurka da ƙasar Turkiyya sun fara sintirin haɗin gwiwa a kusa da birnin Mad na ƙasar Siriya. jiya litinin ma'aikatar tsaron amurka da ake cewa pentagon ta tabbatar wa muryar amurka wannan mataki mai magana da yawon pentagon eric Parson ya faɗa wa muryar amurka jiya litinin cewa sojojin amurka suna sintiri a ɓangare ɗaya yayin da kuma sojojin turkiya suke sintiri a ɗaya ɓangaren. wani bincike ko kuma wani rahoto da wata kungiya mai zama kanta ta gabatar ya nuna cewa farar hula a nan amurka sun mallaki bindiga fiye da kowace ƙasa domin kusan kashi 40 daga cikin ɗari na bindiga da aka kiyasa sun kai miliyan 857 suna hannun farar hula. To madalla da wannan kuma kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai an jima da la'asar ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki ko har da shirin noma tushen arziki. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ita Jummai Ali da taimaka mu gabatar da shirin sai Cubahiru Jodo ne da ya ba da umarni da injiniyan mu David Magnet. Ni Ladan Ibrahim Awa ke cewa ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya.